biyar na safe yau nake yawo da wannan kyamara da na ɗauki wasu tunan ma masu kyau sai wani abu ya soke na a kafata to ƙarar da na yi ne kika ganni kuma ya ɓata min lissafi menene wannan ƙaya ce ba dai ƙaya ba hakora hakora hmm? maciji maciji wayo Allah zan mutu maciji ya cije wayo Allah zan mutu maciji ya cije ni maciji ya cije ni ai ga a ƙauyen ku idan maciji ya ciji mutum shin ba a zuke dafin ne ya fita gaba ɗaya? ka fara kenan ko ta ya za a yi baka gane maciji ya cije ka ba saukin ta ma da yake ba mai dafi ba ne inda mai dafi ne fa domin ga farin cikin ke fa ba abin da ba zan iya ba ba abin da ba za ka iya ba hmm, a na sani inda zaki tambaye ni zan iya ce miki babu abin da ba zan iya miki ba amma fa da zaki buƙaci shin fada rayuwa ta zan iya ce miki yi haƙuri ba dai rayuwa ba domin a tare da ke nake so na ƙara rayuwata. ta manjari kin yi magana ba tare da tsoro ba a gaban babban minista saboda haka ina so ki gaya min me kike ji a kaina hawayenki sun gaya min labarin zuciyarki ba sai kin furta ba manjari dan ba ni murmushi yi murmushi mana za ki murmushi ne kusa na sake ɗaukan wannan fuskar kuka taki to ki murmushi mana murmushin gaske nake so to a gwara ma fuskar kuka akan wannan ki murmushi mana na ce ha ha ha ha